godiya su ƙara tabbata ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai salati da sallamawa ga fayyan halitta a nai Muhammad da shi da sahabbansa da iyalansa da mummurai waɗanda suka bi tafarkinsa har zuwa ranar tashin alkiyama muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa mu kasance daga cikinsu. Barkanmu da sake haɗuwa a wannan dare na Litinin daren takwas ga watan zulhijja hijiran annabi sallallahu alaihi wa sallama shekara dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da bakwai wadda ya dace da ashirin da hudu ga watan biyar miladiya dubu biyu da ashirin da shida mun haɗu a wannan masallaci mai albarka masjidu bilal bin rabah wanda kenan nan jihar e garin kefi jihar nasarawa mun haɗu ne domin ci da karatu da muke yi cikin wannan littafi na alhafiz abu muhammad abdullahi bin ahmad bin kudama al-maqdisi wanda ya rasu hijira shekara ɗari shida da ashirin littafin lum'atul i'tiqad alhadi ila sabilir rashad muna karantawa tare da ta'aliqin al-allamah shaykh Muhammad bin Salih ibn al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala yau kuma shine darasin mu na tara a cikin wannan littafi insha Allah har yanzu mala yana mukaddima kokarin nuna mana mecece aqidar ahli sunnati wal jama'a game da abin da ya shafi imani da siffofin Allah da sunayensa kyawawa mala ce wa qala umar ibn abd radiyallahu anhu kalaman ma'anahu حيث وقف القوم فإنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا ولهم على كشفها كانوا أقوى وبالفضل لو كان فيها أحرى فلئن قلتم حدث بعدهم فما أحدثه إلا من خالف هديهم ورغب عن سنتهم ولقد وصفوا منه ما يشفي وتكلموا منه بما يكفي فما فما فوقهم محسر وما دونهم مقصر لقد قصر قوم لقد قصر عنهم قوم فجفوا وتجاوزهم آخرون فغلوا وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم مالك قلنا magana شيء ta wannan babban tabi'in Umar ibn Abdul Aziz Allah madaukakin sarki ya ji kanshi ya gafarta mishi Umar bin Abdul Aziz shine zaka yace khalifa na biyar ko na shida a khalifofin Umayya aka ce khalifofi na Umayya su ne waɗanda suka yi kalifanci daga dangin Muawiya bin Abi Sufyan Allah ya kare da a gare shi sun san Muawiya bin Abi Sufyan sai Yazid bin Muawiya sai Muawiya bin Yazid sai Marwan bin Al-Hakam sai Abdul Malik bin Marwan sai Sulaiman bin Abdul Malik sai kuma Umar bin Abdul Aziz kun gane ku shine na shida a cikin khalifofin umayya waɗanda sai khalifanci a jeren yan khalifofin umayya kuma cikin su shine wanda bai dade ba sosai shekara biyu kadai ko shekara ɗaya da wasu watanni an naɗa shi hijira shekara tasa'in da tara ya rasu hijira shekara ɗari da ɗaya shekara ɗaya ne kawai da wasu watanni amma ya yi abubuwa da yawa waɗanda ma har wasu malaman musulunci suke kiransa cewa suke matsa laƙabi da cewa khalifa khalifa na biyar bayan sai na ali suna kawo umar bin abdulaziz a matsayin jagori da aka yi na musulmai waɗanda suka shimfida adalci iya adalci an fahimta ku amma duka shekara ɗaya da ɗan da wani abu Allah ya fi kan shekara fata mishi to shi ya faɗi magana nan malam ce ma'anahu ma'ana malam ba ya kawo asalin lafazin maganar Umar bin Abdul Aziz ba ma'ana ya kawo magana ne da ma'ana an gane ku irin wannan magana kalman maluma suna faɗa inda su kiyaye asalin kalmomin ba gaba ɗaya mana a cikin abin da za su faɗa akwai yiwuwar kalma kaza ba ita ba ce exact kalman da shi wanda aka rawaito da gare shi ya faɗa amma dai ana ɗaukan ma'anan kaza an gane ku a ruwayan hadisi mana ta mutum zai karanta ya ce shi auka ma qala sallallahu alaihi wasallam mana yana kokwantar lafazin haka ne kuma kawai amma dai kaman ya yi kusa ce malam Umar bin zai ke cewa kai haifu waqafa al-qawm Ya ce ka tsaya a inda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka tsaya alqawmu anan yana ce sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace fa innahum saboda su lallai tun daga annabi da sahabbansa an ilmin waqafu sun tsaya inda suka tsaya ne da ilimi mana inda kake tunanin haka je din nan ba su kake ganin ba su je ba ba wai ba su san da wurin ba ne. amma sun san cewa nan ne ya kamata sa can din halaka ne shi sa wa ce ba ya zace an ilmin waqaf yace wa li basarin nafidin kafu kuma suna da basira da hangen nesa da za su iya zan za su iya zuwa inda kai kake ganin masu kai bane suna da karfin zuwa wurin ne nafis din za su iya zantar da abin da kake tunanin ba su zantar ba za su iya amma duk da haka suka tsaya suka kame walahum ala kashfiha kanu aqwa kuma abin da kake tunanin ai ba su bayyana nan ba ni yanzu bari in bayyana to su din sun fi ka karfi da ikon bayyanawa kun aqwa min kan da ku mana da man annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa sun fi ka karfi sun fi ka iko na za su bayyana wannan abin da kai kake so ka bayyana wanda su ba su bayyana ba yace wa bil fadli law kana fiha afahra kuma in akwai wata falala a bayyanawan to su sun fi kadafan falalan da san falalan in dai sabon falala da san falala da kake tunanin to ni bari in je guri kaza to su sun fi ka dafan falalan da san falalan amma tun da gaba su je ba to ba falalan ne amma in da akwai ko falalan za a iya samu to su sun fi ka son wannan falalan da su sun isa gurin yace ala in kuntum in kuka ce a ba'dahum suka ce eh wannan abin yana da farana yana da kyau amma dai bayan su ne abin ya bayyana aka kirkiro shi aka san shi to sai ma sai ce fa ma ahdathahu illa man khalafa hadiyahu sai ce to babu wanda ya kirkiri wannan abu sai wanda ya saba hanyar annabi da sahabbansa duk yadda ta gan shi da kyau duk yadda da aka ci aka kuzuzuta shi aka aka aka mishi fenti aka mishi kwalliya aka ce yana da kyau a jini, in dai ba haɓai ba su yi ba annabi sallallahu alaihi wasallam bai ba haɓai ba su yi ba to duk wanda ya ya a mahanyar annabi ne da sahabbansa sallallahu alaihi wasallam yace wa laqad wafaqu min ma yushfi yace su sahabban nan su riga sun siffanta mana daga manzon Allah sallallahu alaihi abin da zai warkar da mu ba bukatar kari wa takallamu minhu bima yakfi kuma sun faɗi magana da suka na ɗauko daga manzon Allah sallallahu alaihi wanda ya yi wadace mu ba bukatar wani ya kara mana wani abu ya wata ishe mu yace fa ma fawqahum muhassirun duk wani wanda ya nemi ya kara sama da nasu ko muhassirun hasararre ne wa ma dunahum muqassirun duk wanda kuma ya rage abin da suke yi to shi kuma ya tauye ya tauye yake laqad qasara anhum qawmun fajafu yace an samu wasu waɗanda suka tauye daga abin da annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai suka rayu a kai fajafu sai suka sai zama sun muzanta annabi sun muzanta sahabbai din wa tajawazahum akharuna faghalaw wasu kuma sun wuce sun nemi su ƙara akan abin da suke kai fa zalau sai suka suka wuce gona da iri sai ce wa innahum fi ma baina zalika la'ala hudan mustaqim amma su annabi sallallahu alaihi da sahabbai suna tsakanin ƙari ne da komai gazawa suna tsakiya kuma wannan tsakiyar suna kan shirya shirya ko mai kakken shirya an fahimta ku kaga wannan magana da halifa Umar bin Abdul Aziz magana ce zaka ka iya bakan danya? bakandaniya bakandaniya shi yadda ta kai da ganin can abu da sunan addini to ko abin da malai ke shi ka tambaye kanka annabi sallallahu alaihi wasallam ya san da shi ko ya san da shi yayi a'a bai ba yau ka fi sanin abin da ya dace kenan shi ya gani bai yi ba in ka sha ah, annabi sallallahu alaihi bai san da shi ba ko yanzu kai ne ka san wannan addini ne wanda annabi bai sani ba to da kai da annabin wane ne aka bashi addinin ya kawo da har kai ka iya gane wani abu addini ne wanda shi annabi sallallahu alaihi bai gane addini ba wannan shine kawai an fahimta ku قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى من أقوال التابعين يتحدث عن سيطرة من التابعين yace qala amirul mu'minin umar bin abdul aziz yace amirul mu'minin umar bin abdul aziz wanda aka haife shi hijira shekara 63 bisa safani, ko suna cewa 61 ko suna cewa 62 63 wanda ya rasu hijira shekara 101 wannan kuma babu sai kai shekara da ya rasu kenan mun bani da zuho muka ce amma shi khalifanci hijira shekara 99 ya rasu hijira shekara daya wata shekara ɗaya ko da ɗan kaɗan ya yi a mulki duk labarin da kake na Umar bin Abdulaziz sun nan bai cika shekara yi wa mulki duk wannan falalan da ake kambama ake buga misali da irin mulkin da yi bai cika shekara biyu wa sai ce qaulan yatabamman ma ce ce maganar Amirul Mu'minin Umar bin Abdulaziz ya faɗi maganar da maganan ta kunshi waɗannan abubuwa guda biyu. Malam sai kawo duka maganar nan sai haɗa ta abubuwa guda uku. yace na farko wujubul wuqufi haythu waqafa al-qawm wajibin tsayawa a inda waɗannan bayan Allah suka tsaya su waye su yace ya'ni bihim annabi sallallahu alaihi wa sallama wa ashabu yana nufin annabi sallallahu alaihi da sahabbansa ka tsaya inda suka tsaya fi ma kanu alaihi min ad-dini aqidatan wa amalan ka tsaya a kan abin da suka rayu a kai na addini na aƙida da na aiki Aƙida, ka zama aqidan ka irin na annabi da sahabbansa aikin ka aikin ka zama irin na annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa yace li annahum waqafu ala ilmin wa basiratin saboda da annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa sun tsaya inda suka tsaya nan akan ilimi ne da kuma sanin ya kamata ana ba wai ilimin su bane ya gaza ba sanin ya kamata su da hangen nesa su bane ya gaza a sun sani yace walau kana fi ma hadatha ba'da khairun lakanu bihi ahra inda abin da aka kirkiro bayan sunan alkhairi to da su suka fi cancanta da su mara yi lau kana khairan ma sabaquna ilayhi mhm. inda abin da aka kirkiro nan bayan su alkhairi ne to da ba ko za ba mu ba mu za mu kirkiro ba ba su ne za a gani a gurin su kuma a yi koyi an fahimta ku kaga duk wani abin da aka ta za addini ne to ma wani kenan za mu zo mu ji tattauna da aka yi a ɗaya daga cikin magabata akan da wani ɗan bida a irin wannan magana sai ke na biyu annama ufdita ba'dahum falaysa fihi illa mukhalafata hadihim yake kasancewa duk abin da aka kirkira bayan su to babu komai a ciki face sa'a ma su yake wa zuhudi fi sunnati babu komai a ciki sai kyaman sunnan su wa illa in dai ba haka ba faqad waqafu min ad-din ma yashfi wa takallamu fihi ma yakfi sai su sun riga sun siffanta mana duk wani abu da ya shafi addini abin da yake ya da warkar da mu sun riga sun faɗa mana abin da ya wadace mu ya ishe mu to me kake nima me kake nima kullum na karanta irin wannan abin da nake nake yake fara zuwa min a rai shine abin da ya shafi addu'o'i da akka ina mutum ba zai ce duk addu'o'i da aka da suka tabbata daga manzon Allah salatan da ake da safiya ko da mai ce duk safe sai ya yi duka duk yamma sai ya yi duka to kila sai dan ba zai da wuta aiki ba sai za ka zauna a guri ɗaya tun da sallah kuma ta yi su yadda ya kamata duka hajju zikirin da annabi ya koyar da ake na safiya haka da yamma ma za ka zauna ka yi gaba ɗaya to ba ƙaramin lokaci kake bukata ba to za ga mutum fa bai yi wannan ba bai ma san su ba amma ya kirkiro wasu sababbi da farko tukun bai mata ya kan na annabin ba sallallahu alaihi wasallam bai san su ba a wani ya san su bai zo na yayi to in ma za ka yi wani sawo to ka zama da na annabin mana an fahimta mu to kuma da zai zauna na annabin sallallahu alaihi wasallam ba zai samu daman yin wancan shirin ba shi yasa shekul islam ibn tayyiba rahimahullahu ta'ala a cikin littafin sa al-furqan bain al-haqq wal butlan cewa duk wanda duk babu yadda za a yi mutum ya yi bid'a face sai a daidai gurin ya watsar da wata sunna duk inda kaga an yi bid'a babu Buhari ma faɗa cikin shehu sunna ko na ita su shehu suna sun kwaso da wani rufu yau duk inda kaga an yi bid'a ko a gurin akwai wata sunna da aka koyar an ba misali wani za a zai shiga masallaci sai ce wa annal masafi da lillahi wannan bid'a ce ko sunna ce bid'a ce amma abin da annabi ya koyar wake kenan to lokacin da ya wannan bid'a har wata sunnan da ya kauye akwai wannan annabi ya koyar ko wanda zai zauna misali ko mutum ya gama tattaunawa daidai zai tashi bismillah ya miƙe tsaye in za in ka gama zaman ka za ka miƙe bismillah kake cewa ba abin da annabi ya koyar wanda zai hau abun hawa sai ka ji wata ce bismillah majriha a dole shi yayi ko ku gani mun eh hakan ka koma kan asali yan bid'a zikiri ranar juma'a akwai zikirin juma'a da manzo Allah ya koyar bayan la'asar har zuwa magariba amma shi ne bida suke yi duk inda ka gani bida ko a ina ne to akwai wata sunna a gurin da aka tauye ko a ina ne dole akwai wata sunna a gurin da aka tauye shi kun sai bida ta samu gurin nawa Allah ya sa mu gani malai ce an abu na uku a maganar malai Umar bin Abdulaziz ya kunsa yace anna minan nasi man qaffara fi ittiba'ihim fa kana jafiyan cewa lallai daga cikin mutane akwai wanda ya gata wajen bin annabi sallallahu da sahabbansa fakana dafil ya zama mai mutsa da annabi da sahabbansa yake wa minan dafil man tajawazahum a cikin mutane kuma akwai wanda ya wuce gona da iri ya wuce su shi yana ganin nakun da su nemi ba ya mishi kadan ha da yawan nan fakana ghaliyan sai zama mai wuce gona da iri sai zama mai gulubi يسوى الصراط المستقيم ما بين الغلو والتقصير هنيا مجيجيش يعني كثير هنيا إذا هنيا تذكي فكان جزاوا لكم وتبونا لئيرو أركا جزا كي وإنا كثيسة كي إنك كي محفظة الله كي وانا شيني الصراط المستقيم كما دا ولا أني ألا يجي أمني الأمة أني محمد صلى الله عليه وسلم كذلك جعلناكم أمة وسطا مو الأمة شو وسط wasat a komai mu wasat ne ka karanta risalatu ibn shaykhul islam ibn taymiya ila ahli al-iraq risalatu shaykhul islam ibn taymiya ila ahli al-iraq wani wani dan iraki ne suka haɗu da shaykhul islam ibn taymiya sai shaykhul islam ya ga wasu takaddu a hannunsa a takaddun an rubuta ƙarirai sosai game da ahlul bait da sahabbai sai shekul islam sai masa nasiha ya biyo abin da ke takardar sai bayan ɗaya ya warware da shi Sai biya gamsu sai ne shekul islam sai rubuta mishi ya rubuta mishi wannan nasihan da ya masa shi ka rubuta nasiha sai kasa ya kamata ya zama littafi ne shi yasa aka samu littafi risalatu shekul islam ibn taymiya ila ahli iraq ya yi bayanin mu al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wasafu akan sauran al'ummomi to haka ahlus sunna a cikin al'ummar manzan Allah su ma wasafu a kowane bangare kowane abu tun daga aqida da aiki ba dai ahlus sunna su kuma su ma wasafu su ne wasafu a cikin al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai magana khafatul khawas to ahlus sunna ne za su zama khafatul khawas ba ku ba ba bai da da da da da da da wa'in can ba a gani Allah ya sa mu gani malam sai sake kawo ɗaya daga magana ɗaya daga cikin tabi'a ta ila yau Abu Amr al-Auza'i Allah madaukakin sarki ya ji kan shiga fata mishi malam ya qala al-Imam Abu Amr al-Auza'i rahimahullahu ta'ala alayka bi athari man بآثار wa in وإن al الناس وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول يعني ما قال من يقول إمام أبو عمرو الحذاعي ما لما تتي أتلو عبد الرحمن بن عمرو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي وكما لمن تابعين لكن تابعين kuma malamin alƙur'ani ne sosai da sosai imam al'ajuri a cikin littafinsa a shari'a ya kawo wannan maganar da isnadi ingantacce har zuwa ga imam al'auza'i ya kawo a cikin littafin a shari'a imam al'auza'i ke cewa alaika bi a tsari man salaf yace kai riko da gurabun waɗanda suka gabata mana kai riko da abin da ya tabbata daga annabi sallallahu da sahabbansu ya ce wa in raqabaka nasu inda rigiman take kenan ya ce ko da mutane sun kyamace ka sun guje ka saboda rukonka da sunnan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam karka bane haka wannan wannan matsala yana daga cikin abin da ya sa cewa daga cikin almajirai da ɗalibai suke sakwa-sakwa da sunna sau da tsoron maganar mutane sau da tsoron maganar mutane a ce yanzu mutane za su ce kaza kaga tarbiyyar iyalansa yana tsoron za a ce shi ya kawo daban a gida tarbiyyar ƴaƴansa ya sa dokan da za a bi a gidansa yana tsoron magana shi a karan kanshi ya ce shi ahalus sunna ne amma har yanzu sai ya wuce irin sau yana tsoron magana abokane da yake ai za su yi magana zai nemi aure an ce a ji ƙa'ida a ji abin da sunna ya tanadar yana ganin to ai ba haka mutane suke yi to ga imam al-auza'i yana magana da kai da ni duka yana magana da mu alayka bi athari man salaf wa in raqabaka an ko da mutane sun guje ka ko da mutane sun tare ka ko da mutane sun tsangwame ka so da bin sunnan manzon Allah sallallahu in ka tabbata sunna ce to ba ruwanka da abin da mutane za su yace wa iyyaka wa ara'ar rijal yace ka shedin ka dan kunnanka da bin ra'ayoyin mutane wa in zakhrafuhu laka bil qawli ko da sun kawata maka shi da maganganu ko da sun ba mishi kawa sun mishi ado sun mishi kanti in har da bai tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa ba to ka nisance shi amma in abu ya tabbata daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ita ce sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kai riko da shi gam ko da mutane sun kyamace ka an yawa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa yace zai wani zamani zai zo wanda alqa almutamassiku bi dinihi alqabid al jam manzon Allah sallallahu alaihi wa wani zamani zai zo wanda wanda ya riko da addinin sa hannu biyu irin jaraba da zai shiga kaman kwatankwacin wanda ya ɗauki garwashin wuta ne ya dunkule a hannunsa shine aljamr aljamr garwashi wanda gashi da wuta jazir sai ka dauka sai ka dunkule a ce sai yayi sanyi ka kwatanta azama wani irin tauriya ne za ka yi alamin wani irin tauriya ne Haba zai nisantu ba ko kuma za mu kore dole manzo Allah ya ce to za a yi zamanin da wanda ya da addini shi hannu biyu kwatankwatan wannan ne to kai da ka san wannan shine kawai don hankilin ana hira kan za a yi shiru Hankilin ana hira kan rana za a kai sai su sa kamar abin da shi ne daidai ya kowa gani ba da karanta tarihi tun daga tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa da tabi'ai ko wanda su zo bayan tabi'ai kaga irin jaraba da suka haɗu da shi da irin haƙurin da suka yi da irin haƙurin da suka yi waɗanda ma ba su da irin wannan jaraba ba haƙurin da suke wajen su tattara ilimin so da su ilimin so da ilimin ya kai zuwa gare mu wa irin haƙuri suka yi ai kan zuwa ɗauka kake ya karanta kawai kai aikin ka kenan kuma ka dai abin da ba zaran ba akwai wanda zai fahimtar da kai kyauta ba ko har ma ka mishi fulashi ya kira ka amma duk da haka tana sako sako kuma tana ce ai abubuwan ne ne abubuwan ba komai Allah ya tsamu gani wala ibnu rutan yake cewa min aqwali tabi'i tabi'in daga cikin maganganun waɗanda suke tabi'u tabi'i ce qala al-auza'i abdurrahman bin amr ce imam al-auza'i wanda asalin sunansa abdurrahman bin amr kuma na kansa abu amr al-auza'i wanda ya rasu jiya shekara ɗari da hamsin da bakwai a gama gabaci ne sosai ko sama da shekara dubu ɗaya ɗari uku da rasuwansa yanzu to ko a to ko imam al-ajuri da ya rawaito a cikin shari'a ai shi ma rasuwan shekara ɗari uku da sittin da ɗaya ne ta san shi ma sama da shekara dubu ɗaya da rasuwansa ibn al-baqara shi ma ya kawo a cikin al-inaba ya kawo wannan maganan da da isnadi ingantacce zuwa imam al-auza'i Ibn Taymiyyah yace magana da Imam zai ke cewa alayka bi athari man salaf yace ma'ana ai ilzam fariqat as-sahabati wat-tabi'in lahum bi ihsan mana ka lazimci kai riko gamgam da hanyar sahabbai da waɗanda suka bi su da kyautatawa لأنها مبنية على الكتاب والسنة so da hanyar sahabbai da hanyar waɗanda suka bi sahabbai da kyautatawa an gina shi ne akan alƙur'ani da sunna sun gina ne a kan alƙur'ani da sunna mun yi bayanin menene sunna ko wanda shine ingantaccen hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake wa ira tabaka nasu ai ab'aduka wa istanabuka ko da mutane sun yi nisa da kai sun daina mu'amala da kai saboda rukanka da sunna to karka saki yace wa iyyaka wa ara'a ar-rijali yace kashe jinka da ra'ayoyin mutane ai ihdal ara'a ar-rijali وهي ما قيل بمجرد الرأي من غير إسناد إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أظن يكون في آراء الرجال أي شيء أظن أكا فأه كوي درأي بعد إسناد إن جنت تسيروا القران يقول سنة من ذن الله با صلى الله عليه وسلم يتفقن سواء إن ذكرفوه أي جملوا جملوا اللفظ وحفنوه قودا سنكوا تلفظه sun kyautata shi ce fa innal batila la ya'udu haqqan bi zakrafatihi wa tahsini yace saboda ita barna fata taba zama gaskiya dan an mata kwalliya an mata ado an gane ku ko an yi mata kwalliya ko an yi mata ado in dai barna ce in ƙarya ce sunan ta ƙarya ita kuma gaskiya duk yadda a kai da fata ta gaskiya sunan ta gaskiya an gane ku mawaki ma ya faɗa haka ko ya ce gaskiya ba ta neman ado wani zaƙin bakin zabiya shi gaskiya ita ce mai kala bakwai ya rinka littafowa aliyu na mangi Allah ji shi. ko sa'adu zungur ne sa'adu zungur sa'adu zungur sa'adu zungur wannan watsan sa'adu zungur shi gaskiya ba ta neman ado ita gaskiya ba ta neman wata yan kawata ta ko ko da mawaƙiya ne gaskiya ba ta neman sai mawaƙiya ta rera kafin ya zama gaskiya Ya ce amma ƙarya ita ce hasara da kala bakwai in aka yi wannan ta shiga ba canza wannan Ya ce da baƙi da ja da rawaya ko da waye waye rinka lissafawa Allah ya sa mu gani Ali ya sace kawo magana ɗaya daga cikin magabata Ya ce wa qala Muhammad ibn Abdurrahman al-Adarmiyyu haka so ne yake wannan yana rufe da dalin ko hamzan kamar da mamdud al'azar niyu haka sunan yake kamar da imamu sam'ani a cikin al'ansar ya kawo abunan. nan sunan haka yake al'azar niyu daga sunan garin su ne azar sunan garin sai zama lakabin shi azar niyu na zalusin da fata rawun ɗin da fata ya rawun ɗin da school hamza ɗin kuma da madda al'azar miyu so shi imam muhammad bin abdurrahman al'azar miyu qala li rajulin ya faɗa wa wani mutum za mu zo mai bayanin wane ne mutumin shi ma imam muhammad bin abdurrahman wane ne shi wanda mutumin nan ta kallama bi bid'atin shi mutumin yana maganganu yana faɗan maganganu na bid'a wa da'an nasa ilaiha kuma yana kiran mutane zuwa ga bid'a sai shi malam Muhammad bin Abdurrahman rahimahullahu ta'ala sai ce masa sai ce wannan bid'an da kake kiran mutane zuwa gare shiga tambaya hal alimaha rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abubakar wa Umar wa Usman wa Ali am lam ya'lamuha kai tambayar nan ko yace wannan abin da kake kira zuwa gare shi shin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Abubakar da Umar da Usman da Ali sun san shi wannan karatun da yanzu kake karantar da mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Abubakar da Umar da Usman da Ali Allah ya kare da a gare sun san wannan karatun ko sani qala take lam ya'lamuha isha musan da wannan karatun ba san da wannan karatun ba dan bid'a da dama zai bid'a ce maka manzon Allah ya san da shi ko ba duk an gida ya da cewa bid'a shi nan ba manzo Allah bane ya faɗa masa abban sai dai in ya kora ƙarya ya ce shi yawun shi ne ga manzon Allah ya faɗa mishi ko ba haka bane shi yasa ai suke da ra'ayin cewa sai dai suke maka wai annabi ya faku annabi ya faku sai ce karka ce annabi ya rasu a ka ce annabi ya faku wayo ne wanda ya sake ai bai bar duniya ba ya sake ne kaga kuma wanda ya fashe kaga zai bayyana ma wanda ya samu ikon zuwa inda yake fashe ai maganan wayo ce ai dabara ce dabara ce yake yake a a ban da shi ba ala ce ce fa shay'un lam ya'lamhu ha'ula'i a'alimtahu anta yake abinda annabi sallallahu alaihi wasallam da Abubakar da Umar da Usman da Ali Allah ya kare da su sani shine kai ka sani qala ar-rajul sai mutum yace fa inni aqulu qad alimuhu yace a'a abin da nake faɗa shi wai ba su ba su da ilimin bane a suna da ilimin abin da nake faɗa na cewa ba su sani da farko a'a ba su san da wannan da amma ilimin abin hakikani suna da shi sai malam Muhammad bin Abdullah mai yanzu ma baka tsira bai hala sai ce aka wasi'ahum Allah ya takallamu bihi wala yad'u an-nasa ilayhi am lam yas'ahu sai wata tambaya to yanzu mun ji mun yadda sun sani amma sun ji cewa addini ya fita sun wadata da abin da suka fara suka ƙi faɗan wannan a cewa ba su cewa addini ya fita ba ko ba su wadata da abin da suka faɗa ba an fahimci magana kaga yana da kama da maganar malam kuma bin Abdulaziz da muka kashe rabu ko yanzu ka ce sun san shi to mun ji mun yadda mu yadda sun san da shi amma da suka san da shi sun faɗan ya wadatar da su sun ji cewa addini ya cika ko kuma da basu faɗa ba sun ji cewa addini bai cika ba kala sai ce a ah, bal wasi an ah, a sun ji cewa ba matsala ko wanda ke zargin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa bai isa da sako ba ba ita ka zarge shi ba ba za ka zargi Abubakar ba ba za ka zargi Umar ko Usman ko Ali Allah ya kare da su ba dole ka yarda cewa sun yi aikin da aka basu su yi kuma sun koma suna yarda du'a wajen Allah inda ya ce bai wadatar da su har yanzu zargin su yi. Ta ga kaula kan biya kan shi kenan so dole zai da wata option party ya ce eh wanda suka faɗa sun biya wadace su sai Muhammad bin Abdurrahman sai ce mishi fa shay'un wasi'a rasulullah wa khulafa'ahu la yattaqu anta yace abin da ya wadaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wadaci sahabbansa shine kai bai wadace ka ba sai ka kawo wani abu sabo yake fankafa a rajulu mutumin sai gagara magana chairman mas speechless fa khalifa sai wannan tattama a daban ɗaya daga cikin khalifofi ne na musulunci a zaman. Wakana kana hazan khalifan yana duni sai ce la wasa'a Allahu man lam yasa'ahu malan wasi'ahu yace duk wanda abin da ya wadaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kalifofinsa duk wani abin da ya wadace su bai wadace shi mutu kan Allah ya ba shi abin da zai wadace shi kaga wannan wannan kaman addu'a ce amma kuma mummunan addu'a ce in dai abin da ya wadace annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa bai wadace ka to kai Allah ya wadace ka to wannan Muhammad bin Abdurrahman al-Azrmi din nan ya rayu ne a lokaci ɗaya da su Imam Ahmad bin Hanbal Ahmad ibn Hanbal al-Shaybani Allah madaukaki sarki shi an shiga fata mishi wannan tattaunawa sun yi ne da wani dan bid'a wanda ya sa su Imam Ahmad bin Hanbal a gaban wanda ake shi Ibn Abi Du'ad Ibn Abi Du'ad haka sunan yake haka sunan yake kamar yadda ah, Sheikh Ashraf Abdul maksud akwai tahqiqi da yamma wannan littafin ya kawo haka imamu sam'ani wanda ya rasu ya shekara biyu. ibn abi du'ad du'ad dalun wawun da hamza a sama sai ham alifin mad sai dal ibn abi du'ad ya daga cikin waɗanda suka suka sa imamu ahmad a gaba suka haɗa shi rigima da kurakuna akan bid'an jahiliya kuma abin suka tattauna sun tattauna akan matsalar khalqul qur'an wadannan abu da suka ce yin cewa qur'ani halitta ne to akan wannan matsalar ne suka yi wannan tattaunawa da wannan malamin muhammad ibn abdurrahman al-azarmi amma eh, banga imam sam'ani da shi malam ashraf bin abdul maqsud duka ba su ambaci yaushe rasuwa kuma da basu yaro alamin nubala banga tarihin sa ba ban san yaushe ne rasu malam shek ibn al-usaymin sai ke fara a ta'alikinsa yace munazaratun jarat inda khalifa bain al-adami wa sahib bid'ati yace ga wata tattaunawa da ya faru a gaban khalifa khalifa da abin da ya faru a gaban shine watiq watiq kan kan ma'mun kan ma'mun ce jikan harun ar-rashid so bayan harun ar-rashid ma'mun shi ya zama khalifa bayan mahmud kanin al-mu'tasim ya zama khalifa bayan mu'tasim sai dan mahmud din wasiq to shi wasiq shi duka da tun daga mu'tasim duk daga mahmud da mu'tasim da wasiq din duka imamu ahmad yana bursuna akan wannan matsala din to shi wasiq shi ya fitar da shi daga bursuna ya goya da shi gida amma ana ya hana shi karantarwa kaga na shi da sauki sauki aiki da sauki sauki to a gaban shi wasikin ne aka yi wannan wannan tattaunawa da wancan ibn abi du'at din da wannan malam Muhammad bin Abdurrahman Allah ya kai shi gafarta mishi khalifa ne wannan addu'a to malam ibn Usaymin sai ce lam aqali ala tarjamati tarjamatin lil adami ibn Usaymin yace har yanzu da lokacin da na karantar da littafin ko na rubuta wannan tarihin ban samu tarihin wane ne wannan imam al'adar ne yau ba in ji malam ibn usaimin kaji ilimi kaji malamai ko bai sani ba yace ban san shi ba ban san tarihin shi ba yace wa man ma'ahu ko ban san da wasu suka tattaunawa wala a'lamu naw'al bid'ati al-lura ko ban san wata irin bid'a ce suka tattauna akai ba kaji malamai na ya huta yanzu misali yanzu ka mu mun san wane ne ba mun san wata bid'a ce mun san kuma wani dan bid'a ne aka tattauna da shi amma ya nuna cewa a ilimi mun kai takalmin ibn Uthaymeen ai ko iskan da ya biyo korar rigar ibn Uthaymeen a ilimi mu kai ba amma ga shi shi ne ya ce bai sani ba amma mu ga mun bincika mun sani amma ko mun da cewa a fannin ilimi mu kai koran rigar shi ba balle rigar shi balle shi kan shi a gane ko kuma shi da ka wani zai ji cewa a malam ma bai san wannan ba ai ya ji malam ya samu wani kaskanci a wannan ita ce ilimi ilimi kenan ilimi kayan Allah ne na ba wanda ya ga dama wani lokacin ma za su faɗi magana sai ga maganan ya dace da maganan wani magabaci kuma wallahi tsaban firasa ce ba taɓa karanta a wajen wani a lokacin a tafsirin ibn a akwai tafsiri da yake yi bayan an tashi a tafsiri sai wani wani ɗalibi zai ce mishi malam magana da ka faɗa nan sak haka ibnu ashur ya faɗa a cikin tafsirin ibnu taymiya ce kuma wallahi ban taɓa karanta tafsirin ibnu ashur irin ba ba ba da dara ce ai ka wani da zai ce ai a guri kaza ai ya irin ya nuna irin ya san tafsirin ya ce bai ba san tafsirin ko bai taɓa karantawa duk da san tafsirin ibnu ashur ban taɓa karantawa ya mai da ni jami'i ne ilimi ne kan Allah ne ya yarda cewa Allah zai iya ba wani na ƙasa da shi abin da bai bashi wani daga cikin abin da yake wahala sosai musamman a zamanin nan ya wahala sosai mutum ya yi ta cewa bai sani Allah ka shirya da mu Allah ka ba mu irin wannan zuciya wanda ke ce wal muhim an na'rifa mara'ila hadhihi munazara yace amma abu mafi muhimmanci shine mu fahimci matakai da aka bi a wannan munazara yace linattasiba minha tariqan likayfiyat almunazarati bayna alkhusum yace saboda mu koyi ya ake tattaunawa tsakanin masu husuma kan kaga matakan da malam Muhammad bin Abdurrahman ya bi da shi dinnan ba wani dan bidan da zaka bi wannan matakin da shi ha ba zai fada ba nauyi ba yace وقد بنى الآذرمي رحمه الله مناظرته هذه على مرائل ليعبر من كل مرحلة إلى التي تليها حتى يفهم حكمه إذا إمام الآدمي يابي أولا مناظرا يابي متاكي يابي متاكي ليعبر من كل مرحلة سوى يزمع أفأكي أكوت قوة مرحلة كذا أمسا إيمي قوآ إن آه أنا أقول ذات عيفة تنبع إن إيمي ذات عيفة تنبع حتى إيمي متاكي yayi ne hatta yukshi da khasmahu har ya nuna ma wanda kike kusuma da cewa akan kuskure yake sai ce almarhalatul ula marhala ta farko shine al-ilmu mataki na farko ya tambaye wannan abin da kake karantarwa annabi ya tsaya da ilimin shi sahabbai suna da ilimin shi يسير فقد فعله الآذمي وحل علم هذه البدعة عن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه يتم بشي شو da بدعة kira zuwa gare shi. annabi sallallahu alaihi wasallam da khalifofinsa sun san da shi qala al-bid'i wannan dan bid'an sai ce lam ya'lamuha yake ban sani ba sai ba nake wa hada an-nafi yatabammanu intiqat an-nabi wa khulafa'i yace wannan amsan da yace ba sani ba a ciki akwai nuna kaskanta annabi sallallahu alaihi wasallam da khalifofinsa cewa yanzu akwai wani ilimi mai amfani wanda ba san da shi ba sani ko ba gani ba yace haitu kanu jahilina bima huwa min ahammi umuri din yanzu yana tuhuman annabi sallallahu alaihi da sahabbansa cewa sun jahilci wani abu daga cikin mafi muhimmanci a cikin al'amuran addini so da ku a wajen su ibnu abi du'at duk wanda bai ga wannan aqida ba arme ne kuma sai ce annabi sallallahu alaihi wasallam da kalifofin sa ba su san da aqida ba ko gani ba kaga wannan ba karamin suka bane zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam da khalifofinsa wa ma'a dalika fa huwa hujjatun ala albid'i idza kana la ya'lamuna ولذلك انتقل به الاذرين الاذرين الى المرحله الثانيه يتساوى يتدا wannan sai zaman hujja ce akan shi dan bid'a in dai har Allah sallallahu alaihi wasallam san da shi ba yanzu haka hujja akan shi yanzu kai ma maka wahayi kenan ko ga ni ba yanzu kai ma maka wahayi kenan ko kuma malamin ka ne wahayi to da imam al-azami ya san wannan sai ka zuwa farhala ta biyu sai idza kanu la ya'lamunaha fa kaifa kaifa ta'lamuha anta su su bai sani sai aka yi kanka sani sai ya aka yi ka sani sai hal yumkin an yuhjib Allah an rasulih wa khulafa'ih ar-rashidin ilma shay'in min ash-shari'ati wa yaftahu lak yanzu kana ganin ya zai dace Allah ya katange annabinsa da kalifofin annabinsa ya katange su daga sanin wani ilimi kai ya buɗe maka wannan ilimin ina ganin haka zai yi abar mai hankalin da yake zai yi kake ko da raja al bid'i wannan sai ka dan bid'a sun gane ba sai a sun sani kaga da farko da ya faɗa bai san me ya faɗa ba yanzu da aka maka wannan tambayar sai a na fa buga aiki ba a sun sani wa qala aqulu qad alimuha sai ce sun sani imam muhammad bin abdurrahman ya ji wannan fantakala ila marhalati salisa sai ta yi marhala ta uku idza kanu qad alimuha fa hal wasi'ahu to in dai sun sani to amma ya wadace su rashin fada ai amkanahum alla yatakallamu bidhalika sun tabbata akan addini duk da basu san wannan maganar ba wala yad'u an-nasa ilayhi am lam yas'ahu kuma ya sun tabbata har yanzu musulmai ne sun tabbata kan addini duk da ba su kuruta wannan mu su kira mutane zuwa gare shi ba ko ko bai wadace su ba fa ajabal bid'a bi annahum bi annahum wasi'ahum as-sukut wa adam al-kalam sai dan bid'a ya tabbatar cewa ai shirin da suka yi da rashin yin magana da ya wadace su kuma bai sa sun tashi daga turbana na addini ingantacce ba sai malami ya kira to fa shay'in wasi'a rasulullah فشيء وسع رسول الله وخلفاءه لا يسعك أنت abin da ya wadaci manzon Allah da kalifofinsa shine kai bai wadace ka ba fanqata ar-rajulu wa imtana 'an al-jawab li anna al-baba sadda amamahu sai wannan dan bid'a sai ka sa magana me yasa so da har an kulla kofa har an kulla kofa ba wannan ba za ki sana ko kuma shine sai wannan khalifan ha wannan shi yake yake shi imam al-wasif fa sawwama al-khalifa sai nuna cewa fa sawwama ra'ay sai khalifa sai nuna ra'ayin imam al shine ra'ayi daidai yayi mummunan addu'a ma wancan dan biya yace mallam yasa'uhu ma wasi'a an wa khulafa'uhu duk wanda abin da annabi ya wadatar da annabi sallallahu alaihi wasallam da khalifofinsa in bai wadatar duk wanda wannan bai wadatar da shi ba to alaihi biddiq Allah ya kuntata tunanin shi da fahimtar shi shine ma'anar lam yasa'hu kar Allah ya bashi abin da zai wada ma'ana tunanin shi da fahimtar sai zama a kuntace a wannan mummunan addu'a ce shi ma da rufe muqaddimin da cewa haka za man lam yasa'hu ma wasi'a rasulullah sallallahu wa ashabahu wa tabi'ina lahum bi ihsan haka duk wanda abin da ya wadaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa da tabi'ai wanda suka bi shi da kyautatawa duk wanda abin da ya wadace ku na addini bai wadace shi ba wala illata min ba'dihim da jagorori wanda suka zo bayan su warasikhina fi ilm da waɗanda suka yi nutso suka yi zurfi a ilimi duk abin da ya wadace shi bai wadace su shi ma kala kamar malam yanzu yana maimaita addu'an da khalifa ya mai can duk wanda abin da bai wadace waɗannan mutanen mutum shi ma kar a da abin da zai wadace shi من تلاوة آيات الصفات وقراءة أخبارها ذكرت آيات ملاك صفوف الله ذكرت حديثات ملاك صفوف الله وإمرارها كما جاءت ذكرت آيات تفيد آيين تسقطوا duk wanda wannan ba su wadace shi ba to fala wasa Allahu alaihi kar Allah ya baki abin da zai wadace shi to a nan za mu ashe akwai inda ya halatta a yi ma mutum ko da musulmi ne mummunan addu'a ko amma addu'a kaga addu'a ne addu'a ce zamanniya ba mu ayyana ba ba kallon ibn abi du'a ne ke kai ibn abi du'a Allah karya ya ba ta abin da zai wadace ka a sai sai jam'u an gane ku. yayi jam'u. yayi jam'i wannan ba laifi bane ba laifi bane ba laifi bane kai akwai yanayin da ya tabbata daga magabata akwai barnan da mutum yake duk wannan ta kai barna sai mutuwa yi ana bin shi da mummunan addu'a har ma a yi murna da mutuwar shi lokacin da Hajjaj bin Yusuf as-Saqafi ya mutu sahabbai da tabi'ai da suke zamanin har su har shukur suka yi har faduwa kasar suka yi suka yi sujada na gode ma Allah da mutuwarsa so da ɓarnan shi ta kai ɓarna ko ba ga wani yawa so a akwai ɓarnan da barnan mutum ta kai ɓarna, in ya mutu har murna ake yi har murna ake yi amma za ga wasu waɗanda ba san abin nan hanyar magabata ba za ga suna daga mutum yana in wani maɓarnaci ya rasu ta ce an huta sai wuce ya ce kai ba ta da kyautar ya mutu ba to maza Allah ma faɗa hadisin da ta ce a cikin surar ce akwai wanda in ya mutu ya huta akwai wanda in ya mutu an huta Ya ce ka roƙi Allah ya sa ka daga cikin waɗanda in ka mutu ka huta ba wanda in ka mutu an huta ba ko haka wani mu shi ya maka shi ya mutu a huta Allah ka shirye da mu kuma ta ce wa hada la kullu sahibi batil haka duk wani ma'abocin barna min bid'atin nabida aw ghayriha ko ko wani sa wala budda an yakuna ma'alahu al-inqita'i an al-jawab babu kawa dole zama ibin zai koma zuwa gare shi shine an masa irin wannan tambayar ya zama ya rasa amsar da zai baya. Allah madaukakin sarki ya samu dace da alkhairi insha Allah ta'ala anan zamu dasa aya insha Allah madaukakin sarki hada mu zama ta gaba sai mu ɗora daga inda muka tsaya da muka fara daidai Allah ya ba mu lada kai, kuskure da muka yi Allah madaukakin sarki ya yafe mana Allah muke roƙo ya tsada mu da dukkan alkhairi na duniya da lahira ya kare mu daga dukkan sharri na duniya da lahira